هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تباز an saka wa kafirai da azaba ta wulaƙanci akan ayyukan da suka gabatar a duniya marasa kyau